Dr. Khalil sun daɗe suna hira har sai da Maisha ta fahimci bacci ya so cin galabarsa sannan ta lallaba shi da ƙyar suka yi sallama kowa ya kashe wayar shi ya ja bargo ya shige yana rungume da wayar yana murmushi jin su yake tamkar ya yi tsuntsu ya gan shi a Najeriya kuma a gaban Maisha. Muka ce ita ma shiru ta yi bayan sun gama wayar sai take jin zuciyarta wasai ba kamar yadda take jin ta ba a cunkushe. tamkar an ɗora mata duwatsu wata irin annashuwa na ratsa zuciyar tata cikin wannan yanayin ne abokiyar karatunta ta same ta wai ma'isha dama nan kika boye tun fitowar mu nake neman ki balkisu ce ta ce min ta ga kin biyo nan ina nan tun ɗazun na amsa waya ne hayaniya ta sa na zo nan ɗin zauna su mayya akwai labari mai daɗi sumayya ta nemi guri ta zauna tana cewa ai da ganin fara'a fuskar ki na san akwai labari mai daɗi allah ya sa likita ne yau ya tuna da mu ta ɗan bugi kafaɗarta ke kawaz ya aka yi kika canki likita ne yiwu mun waya tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ha ba ai da ganin wannan fuskar take na san idan ba wayan likita ba babu abin da zai sake fara'a haka ba ni in sha ya kuka yi ina ya buye ya bin min aminiya cikin bege da damuwa ya hana mu natsuwa ta saki fara'ar da ta kasa barin fuskarta ta ce ashe baya ƙasan ne yana can yana yawo bisa iska daga dubai ya yi ingila yanzu haka daga inda ya yi kira ne gobe zai dawo ƙasar sumayya ta yi dariyar murna ta ce iye ki ce gobe muna da babban bako yanzu to wani shiri za mu yi na tarbashi sai ta zaro ido ke sumayya rufa min asiri yana fa da matansa ai su ne ya kamata su tarbe shi ko kila ma ba zan gan shi goben ba wata biyu rabon shi da su ko ni ce ai ba zan bar shi ya fito ba sai ya yi sati ina warware masa gajiya sumayya ta ce haka ne to amma ai babu aibu masoyinki ne da kuke sa ran auren juna kun daɗe ba ku haɗu ba koya ne idan ya kawo miki ziyara ki yi masa tarba mai kyau ɗinkin nan da muka kai dama yau za mu amsu idan zai zo sai ki sa su ki fito da kyakkyawar siga ta ce hmm su maye kenan ni da ke sa dogon hijabi ina ruwana da wata kwalliya zan dai shirya masa abin sha mai daɗi sannan zan tare shi da kyawawan kalamai don zan sanar masa na amince da batun aurensa idan ya shirya yana iya turo iyayensa kamar yadda yake ta roƙon alfarma wannan ma ai tarba ce mai kyau da kyakkyawan albishir ko sumayya ta gyada kai kwarai wannan ma ya Kin ga zai koma gida cikin to a wannan rana ba su da wani aiki sai hirar doctor yadda ke tsakanin maisha da sumayya ta kai sun san wasu sirrukan juna amma ba ba duka ba don maisha ba ta taba gaya mata sir aurenta da fyaɗen da aka yi mata ba balle haihuwan nana da ta yi ko da sumayya za ta san wannan sirrin tuba a bakinta ba sai dai idan a wani guri washe gari tun azahar ta dawo daga makaranta saboda dr khalil ya gaya mata jirgin su zai soka ne ta kano karfe biyun rana zuwa hudu ya san yana zaria insha allah direban sa na ofis zai je kano ya ɗauko shi ta iske mama a kicin ta amma tun jiya muka yi waya da likita ashe yana kasashen waje yau zai dawo daga india shine fa ya matsa sai na shirya masa abun tarba mama wannan kamar zan yi wa matansa a zarbabbi ne shine zan yi masa abin sha kawai don na san wannan ba wata matsala ko mama ta yi murmushi kwarai kin yi tunani abin da ba ka so a yi maka to kada ka yi wa wani ki masa abin sha ɗin wannan ai ba matsala Allah sarki ashe baya nan ne shi yasa muka ji shi shiru Allah ya dawo da shi lafiya sai ki ɗauki kuɗi a jakata ki bayar a su miki abin da za ki yi amfani da shi ta ce na riga na sayo komai ai ina jin ƙila sai dare zai zo nan can gidansa zai sauka kamar ya ce min a gaskiya layout yake to lafiyayyen jus ta shirya masa na 'ya'yan itatuwa sai lafiyayyen kunun aya wanda ya ji madara da kwakwa da dabino don ko shuga ba ta sa a ciki ba misalin biyar saura sai ga wayarsa gimbiyar likita mun sauka lafiya ga har mun iso zaria ta ce masha allah mun gode allah yanzu dai ka bari sai ka huta sai mu yi magana kada mu shiga lokacin su antis dina yi murmushi ni fa ban isa gida ba wallahi fuskar ki ce kawai ke mun gizo shi yasa na wuto nan kai tsaye don in ganki ki fito ina waje Da bude idanu doctor me ya haka dan Allah ni dai ka tafi gida tun da ka iso lafiya gobe sai ka zo mu haɗu a gaskiya ba zan iya tafiya ba kawai ki fito in ganki ni ma in ba kina son ki shiga haƙina ba ni dai dan Allah ka tafi sai gobe ko an jima kafin ya ce wani abu sai ta kashe wayar ya bi wayar da kallo yana kada kai tabbas a gaje likis yake to amma in har bai yi ido hudu da abbasan nasa ba wata wahalalliyar kasala ce za ta addabe shi gara kawai ya ganta ko ya samu sauki yana nan tsaye jikin motarsa yana ta gwada kiranta da ƙyar ya samu wayar ta shiga tana ta ringin amma ba ta ɗauka ba sallama ya ji a bayansa ya waiga tare da amsa sallamar sai ga fuskar mai masa sallamar tamkar ya san shi suka yi musabaha sannan ya ce likita sanda zuwa ya ayyuka za a kira maka ma'ishan ne ce eh kanina ya sunanka ne na ga kamar na san fuskarka eh ni yayanta ne abdallah sunana muna haduwa da kai a asibiti lokacin da aka kwantar da ita oho yanzu na tuna inda na san fuskarka to da Allah ka kira min ita ta san ina nan waje amma ta ki ɗaukar wayata abdullahi iske ta falon mama tana kwance tana gem a wayar tata ya ce ga dokta fa a waje yana jiranki ya ce ya kira ki bika ɗaga waya ba ta ɗago ta dubi abdullahi ta ce yaya abdullah don allah ka ce ya tafi gida an jima sai ya dawo daga tafiya fa yake bai je gida matansa sun gan shi ba zai fara zuwa nan haka ai ba daɗi ko ni ba zan so a yi min haka ba to me abin rashin daɗi kawai don ya biyo ya ganki ku fa mata matsala ku kenan idan kun ga namiji ya mutu akan son ku shi kenan ya shiga uku da wulakanci kun dinga ta maula da rayuwarsa kenan in banda butulci ya za a yi kiwa bawan Allah nan haka mutumin da ya tsayo a kanki har sai da ya kin sami ingantacciyar lafiya sai kuma ki masa sakayar wulakanci ai ya san da matan nasa ya fara zuwa don ya ganki don allah ni tashi ki wuce tun ban tara miki su mama ba ta so makunkuni tana nuku-nuku har mama ta shigo ta iskin mujadalar da suke yi ita ma lallaba ta ta yi tashi ki je ya ganki me don ya biyo ya fara ganin ki kafin ya isa gida likita ai bai cancanci ki masa haka ba dan halas shi ke mai da alheri da alheri tashi ki je yar albarka ta shige ɗakin mama don kintsawa shi kuma Abdullahi ya fita gurin likita ya ce ka yi haƙuri ga ta nan zuwa ka san mata sai a hankali ya ce ba komai ai na gode sarkin yaƙi a ci gaba da min yaƙin cin nasara ƙanwata ka hutsuwa ce sai da lallashi ta fito sanye da dogon hijabi mai hannu fuska ta ɗauke da murmushi ta ce barka da sauka ka iso lafiya ya amsa lafiya kalau ya su abu da mama duk suna lafiya mama ta ce a yi maka sanda dawo ya ce ina amsawa zan iya tafiya yanzu tun da na ganki zan dawo bayan sallar isha'i ta ce in don ni ce wallahi kai kwanciyar ka gobe sai ka zo kana fa tare da gajiya ya ce in kuma don ni ne ba don ke bace fa sai ka zo yadda ka ce din eh dole yanzu ko don labarai masu daɗi da kika ce zan ji ta ce to a huta gajiya sai ka zo ɗin idan sun barka ka fito ya yi murmushi ya juya yana cewa za ma su banne ai ba su da zafin kishi ta bi shi da harara tana ɗan murmushi ita ma don ta san zoleti ke yi don ta ƙara cewa wani abu sai dai ba za ta ce ɗin ba ta fi son ya tafi daidai shiga cikin gidansu ne ta yi kicibin jahalin wanda bata ma san yana gidan ba da fara'ata ta so mu gaishe shi sai dai yadda ya amsa mata a ƙili ne bata ji daɗi ba har sai da ta tambaye shi yaya halin hala ba ka jin daɗi ne me yasa kika tambaye ni haka na ganka ne wani iri tamkan mara lafiya gashi nan kana magana da ƙyar ya gyara tsayuwarsa lafiya ta kalau a jikina amma a zuci ba ni da lafiya saboda ta maular da kike da zuciyata ni idan na zo san ba kya son saurara ta amma idan wasu ne sai in ga kin saurare su kuna hira har da dararraku shin ni mene miki da tsani ne da har na cancanci irin wannan wofantarwar tamkar ba dan uwanki na jini ba ta bi shi da kallon mamaki ta ce kai kai kai yaya halin me ya kawo wannan maganar wani irin saurara ne ba na yi maka eh sannan ma niwa kaga ina wa baki ina dararraku haba mai sha kada ki mai da ni wanda bai san abin da yake yi ba ina ce yanzu nan kuka rabu da likitanki cikin farin ciki da annashuwa duk fa ina tsaye ina kallon ku ta gefen ku na wuce amma ko gani na baki ba ni din wai mene miki ne ta kaɗa kai hmm. yaya halin kenan babu abin da kai yi min illa dai ba zan gaji da gaya maka cewa kai saurayi ne fitik ali da safa ni kuma hanna na taɓa haihuwa kila ma wasu su ce min bazaura to me za ka tsaya ɓata lokacinka a kaina gara ka nemi daidai kai ni ma in sami bazauri daidai ni shi yasa kaga ina ta zizzille maka gaskiyar kenan magana ta tayi masa guduma a zuciya bai taɓa tunanin wani algungumi zai iya kawo wannan maganar da mahaifiyarsa ta yi ba lokacin da ya mata maganar zai dawo neman ma'ishan ta ba sai gashi a shi har ta ji gashi ma tana mayan masa da martani ya numfasa ya ce ni wannan soki burutsun ban sa shi a gabana ba balle har ya wani tasiri a zuciyata ba ya ɗaya ba ko duniyan nan kika haifa ba zan daina son ki ba wallahi sara da sassaƙa ba zai taɓa yi wa soyayyar mu komai ba in har za ki amince da ni wallahi ba ki da matsala a rayuwa zan ci gaba da son ki irin sanda ba a taɓa yi miki ba a rayuwa ki watsar da zancen yan bani na iya yan hana ruwa gudu kada ki sa zancen su a ranki balle har ya dame ki wahal da kai suke yi ta yi murmushi tana kada kai ta so ta ce masa ai ba wasu bane yan bani na iyan da gaza ganin illa mahaifiyarsa sai dai ba za ta ce hakan ba duk da yadda idanunsa suka rufe yake yayi fuzancen nan zai ce har da ita a cikin yan gaza ganin sai kawai ta ce masa shi kenan ka banni in yi tunani zan neme ka ko a waya ne yace don girman Allah kada ki kuma min sanadin da zan rasa ki don wannan karan na dawo da karfi na ne ko kiyama ko kafar katako ba gudu ba ja da baya don na ga zakarun tafiyar taki muna da yawa ga mara girman nan ya mufi na ga ya dawo ga dangadan ga wannan sarkin nacin mara zuciya an ce ba a son shi tun fil azal ya sake dawowa ga naciyarsa shi yana ganin ko don yarsa dole ki so shi bai san ya ɓata rawarsa da tsalle ba ga likitan nan shi ma na ga da ƙarfinsa yake don yana takamar ya taimaka miki a asibiti to wallahi ni duk ba sa tsorata ni sai dai in ke ce kika ce ba kya yi da ni amma insha Allahu ni zan zama zakaran gwajin dafin wannan shekarar bata ce masa ofan ba ya ce na jikin shiru ne sai ni kadai ke babatuna ce to me zan ce yaya halin kai dai mu yi addu'a Allah ya zaba mana duk abin da zai zama alheri da waɗannan kalaman ta lallaba shi suka rabu ta shige cikin gida takwas na dare a nan kofar gidan su ma'isha ta yi wa dr khalil ya lalubi sunanta a waya sai kira ta ya sanar mata ya iso sai ga wani cikin kannanta maza ya fito ya gaishe shi ya ce wai anti aisha ta ce ka shigo ciki ya fito ya biyo bayan yaron ya riko hannunsa yana cewa dan samariya sunanka ne ya amsa sunana ansar ni kananta ne ya ce sunanka mai daɗi ga ka kyakkyawa kamar antin taka murmushi kawai yaron ya yi ya nuna masa wasu kujeru da ke kasan wata bishiyar umbrella ya ce ta ce ka zauna a nan bari in gaya mata kashiwo. har ansar ya juya zai tafi sai doctor ya kira shi ya fidda kuɗi ya bashi amma kiri da muzu yaron yake amsa da ya matsa masa sai ce masa ya eh, Allah idan na amsa momi ko mama za su buge ni har an ce isha ma sun hana ma amsar kuɗi an ce ba kyau kuma idan aka amsa mutum na ɓacewa sai ya ganshi a gidan yankan kai a yanke kansa a yi farfesu a cinye dariya dakto ya yi kafin ya ce kwarai gaskiya su mama suka gaya maka amma wanda ba a san shi ba shine ba a amsar abinsa sai kuma idan yaro ya yi roƙo shine babu kyau amma idan aka yi wa mutum kyauta yana amsa ya yi godiya don shedan ne kaɗai baya amsar alheri kansar ya ce to ai ba an san ka ba ka ma ya ce ni na san ka na san antinka da su mama da momi har abban kudin na sani da abdallah da minaufa maman affan da sauri ansar ya bi shi da kallon mamaki saboda ya ji duk ya ambata sunan yan gidansu kiran wayar maisha ne ya shigo wayarsa hello na turo kane na ansar ya shigo da kai cikin gida na ga har yanzu bai dawo ba ko bai fito ba ne ya fito har ba mun shigo ga munan tare ki fito ki ji drama da muke yi ta sako hijabi ta fito ta same su ya bayyana mata yadda suka yi da ansar ya kara da cewa hakan ya burge ni to amma yanzu sai ki gaya masa kin sanni na san ki ni ne ma mijinki kin ga zai fi ɗauka ta da muhimmanci ta yadda komai na bashi zai amsa ba tsoro don yanzu ma ba zan mai da kuɗin nan ba sai ya amsa ta langaɓe kai don allah ka yi haƙuri allah idan ya amsa su ma za su yi faɗa da ma wani abun ne ba kuɗi ba sai in matsa masa ya amsa ka san yara ba a son su saba da kashe kuɗi ya ce ai ba cewa na ya kashe ba ya kai wa mama ta ɓoye masa ko ita ta saya masa wani abu ko hakan ma bai daidai ba ta dubi ansar ta ce shi kenan an saka kai wa mama ta ɓoye maka yaron ya amsa ya godiya ya tafi amma fa a tsorace ya amsa yana yi yana kallon idon ma'isha don ya san halinta masaro